wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala jama'a ulmar musulmi masu sauraron mu a cikin wannan shiri na addini da rayuwa wanda muke gabatar muku da shi duk ranar alhamis da kamar misalin karfe 4 da rabi zuwa karfe 5 da rabi a cikin wannan shiri namu kamar yadda a makon da ya gabata muka ba da tarihin aikin hajji a yau kuma za mu magana akan darussa da za a amfana da su a cikin aikin hajji darussan aikin hajji ba wai kaifiyar yadda ake aikin hajjin ba a darussan da za a samu na rayuwa a cikin aikin hajji kamar da muka shina aikin hajji akwai kallon da kowa yake masa daga cikin kallon da ake ma aikin hajji kasancewarsa rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci kuma wata tafiya ce ta musamman da mutum zai yi a rayuwarsa domin ya je gurin da ya fi ko'ina daraja da girma a duniya domin ya je ya haɗu da 'yan uwansa musulmi na faɗin duniya gaba ɗaya a aiwatar da ibada da ke nuna kaɗaitakar Allah da ya halitta da kuma kaɗaitakar su kansa halitta cewa Allah ne ya yi su wato alkhalik wal makhluk za ka san Allah za ka san halittar da Allah ta'ala yi daga cikin waɗannan fa'idodi da mutum zai koya na farko shine ne wal islah me ake kira alhaji wal islah wato hajji da kuma kyautatuwa da gyaruwa ta ɗabi'a da yanayi na mutum hajji wata babban makaranta ce da ɗan adam yake koyar halayya yake koyar ɗabi'a yake koyar nagarta yake koyan mu'amala yake koyan zamantakewa yake sanin abin da rayuwa take gudana a kai hajji wata babban makaranta ce da mutum zai iya fita da digirin digirgir a cikin aikin hajji kuma zai iya fita da babban darussa da zai koya a cikin rayuwarsa hajji wal islah me ake kira da hajji wal islah mun ce hajji wata babban makaranta ce mai albarka da take tace wato ɗabi'a da halayyar mutane take tsarkake zuciya take ƙarfafa imani a cikin ayyukan aikin hajji masu girma a nan ne musulmi zai koyi wasu darussa da kuma samu la'akari da abubuwan da zai masa tasiri da fa'idodi masu girma a cikin aƙidarsa da ibadarsa da kuma halayensa lalle haji makaranta ce ta tarbiyya kuma tarbiyyar ta imani wanda muminai suke samun horo kuma suke karɓar satifiken na tsoron Allah ko mutum yake kwankwada daga albarka waɗanda Allah ta'ala ya kimsa a cikin wannan ibada ta aikin hajji shi yasa Allah ta'ala ya ce wa azin fin nasu bil wa azin ka ba da sanarwa ka yi shela ka yi kuwa fil hajji a cikin fin nas bil hajj wa azin fin nasu bil ka yi sanarwa ka yi kuwa wato a cikin mutane da aikin haji ma'ana ka kururuta aikin haji ka yi shela akan aikin haji ka ba da sanarwa akan aikin haji ka faɗaɗa ka fito da makaranta da jami'ar da al'umma suke zuwa su yi kwasa-kwasai a cikin wato aikin haji sai allah ta'ala ce ya atuka rijalan za su zo maka wasu ma da ƙafa idan ka yi kuwa kai shela a cikin mutane ya ku jama'a ku yi gangami ku yo gayya ku taho daga ko'ina a duniya domin ku zo ku halarci wannan makaranta ku halarci wannan kos ku halarci wannan horarwa ku halarci wannan darasi ku halarci wannan tsari da aka yi domin mutum ya koyi abubuwa da yawa na rayuwarsa a ciki sai ce ya tuka rijalan wa'ala ala kulli damir za su zo maka wasu da kafa wato da kafa za su taho wasu lokacin da ake tafiya da kafa daga nan najeriya za ka ga mutum ya tafi zuwa maka a ƙasa mun ga da yawa tsofaffin alhazai wanda suka ba mu labari lokacin da ake tafiya a ƙasa akan jaki akan alfadari akan doki akan raƙumi har lokacin da mota ta zo aka fara tafiya a mota to duk waɗannan su ma an yi kiransu wa ala kulli damir za zo maka akan dukkan raƙumi mai ɗankwararren ciki wanda aka horar da shi domin yin doguwar tafiya to za su hau irin waɗannan raƙuma su zo wannan ibada ya atina min kulle fajjin amiq za zo maka daga dukkan tafarki wanda yake mai nisa wato za a yi doguwar tafiya na mulamulai ko ɗaruruwa ko dubunnan kilomitoci domin a zo a haɗa a wannan guri mai albarka sai Allah ya kawo lamu ta'alil. kama ka ce dan me za su zo aikin haji sai ce li yashhadu manafi'a domin su halarci manafi'a wasu amfanunnuka na duniya da wasu amfanunnuka na lahira ku duba da ya ce liyashhadu manafi'a manafi'a jam'u manfa'a wato za su samu amfani amfanin ba a yi masa iyaka ba ba a yi wa wannan amfani iyaka cewa kwaya kaza ko adadi kaza ko a cikin kaza kadai ba Za ka duk abin da ka gani a cikin aikin haji tun daga fita alhaji daga gida har ya dawo gida duk abin da ya gani a aikin haji darasi yake ɗauka. duk abin da ya gani makaranta ce duk abin da ya gani kos ne duk abin da ya gani subject ne duk abin da ya gani za a iya shi maki akan wannan da zai iya dawa gida da satifiket na ya yi nasara zai iya dawa da satifiket ɗin da bai samu nasara ba kamar yadda mutumin da ya je ya rijista shine ka biya biya kuɗin aikin hajji. ya je aka bashi form shine kama aka bashi wato biza aka kuma shigar da shi makaranta ga darussa nan iri-iri to ya yi labul ya na biyu ya yi labul na uku ya yi semester ta kaza an zo an tattara makin abin da ya samu an fitar da sakamako an tura masa da haka wani zai ga a cikin sakamakon satifiket ɗinsa da aka bashi na aikin haji tsakaninsa da Allah shine ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi abin da ya samu na sakamako kenan wani za a gafata ma dukkan zunubinsa wani ma ƙarin zunubin ya ƙaro domin ya tafi da nufin a gafarta masa zunubi kuma ya je ya karo wani zunubin domin aikin haji ba abu ne da za ka je kai abin da ka ga dama yadda ka ga dama sanda ka ga dama ba a'a tun da farko da ka ce labbaika Allahumma labbaika to shin labbaika ka amsawa Allah ya kamata ka amsawa Allah a cikin tauhidinka ka amsawa Allah a cikin aqidarka ka amsawa Allah a sallarka ka amsawa Allah a zakkarka ka amsawa Allah a azuminka ka amsawa Allah a kan iyalanka ka amsa wa Allah akan makotanka ka amsa wa Allah a kasuwancinka ka amsa wa Allah a siyasarka ka amsa wa Allah a sana'arka ka amsa wa Allah labbaika Allahumma a cikin sana'arka labbaika Allahumma a cikin mulkinka labbaika Allahumma a siyasarka labbaika Allahumma akan harkar gudanar da iyalanka akan kasuwancinka tauhidinka kayi labbaika Allahumma sunna kayi labbaika Allahumma manyan laifuka da kake aikatawa ka yi labbaika Allahumma labbaika labbaika a cikin kasuwancinmu labbaika a cikin sana'armu labbaika a cikin rayuwarmu to wannan labbaikan idan baka yi shi tun daga nan ba to za ka je can ka ce labbaika a ce la labbaika wala sa'adaika ka je ka ce labbaika a ce ba za a amsa maka ba domin kai ma baka amsa kiran Allah ba saboda haka wannan shine babban makaranta da darussan da mutum ya kamata ya koya a cikin manafi manafi'a kuma yace la home manafi'a lahum su je su kwashi amfanin nuka amfanin nan kuma Allah ya ce lahum a cikin manafi'ul hajji da fa'idodinsa wanda ba za ka iya iyakance yawansu ba wato da darussan da zaka koya da kuma izina da zaka ɗauka wanda ba za ka iya iyakance wannan ba to duk wannan mutum zai samu a cikin aikin hajji shi yasa kaga ai ba a ce za a wa mutum gafara kai tsaye ba sai da aka sa sharaɗi man hajja hazal baita wanda ya taso daga gida ya baggarinsu ya taho wannan ɗaki falam fus bai yi kwarkwasa ba duk abin da zai bayi zuwa ga aikata fasikanci muƙaddima zuwa ga fasikanci walam yafsuq sannan duk abin da ake kira fuso kurujin an ta'a bai yi ba to shine raja'a ka yauma ko ka yaumi waladatku ummu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kun ga ashe kenan ba a ce zai dawo kamar da mai su tafi shi ba sai ya cika waɗannan sharuɗa ya kiyaye waɗannan dokoki sannan kuma ya tabbata cewa ya fita ne domin neman gafara Allah da haka da haƙuri ya yi haƙurin ya yi guziri na haƙuri da gaskiya da juriya da sakin fuska da murmushi da kyawawan halaye mu'amala zai je yi da mutane tun daga nan za a haɗa ka da mai faɗa da mai haƙuri da mai juriya eh, da mai kwarmato da mai surutu da mai raki da mai mita za a haɗa ku ɗaki ɗaya gado ɗaya kujera ɗaya layi ɗaya wajen shiga ban ɗaki wajen kwanan mina wajen kwana duka waɗannan darussa ne da mutum zai koya cikin halayya da ɗabi'o'i da mutum zai nuna da haka shi mumini yana da wata ɗabi'a da ya bambanta da sauran mutane Shi ne yana kyakkyawan aiki kuma yana tsoron ko Allah ba zai karɓa ba shi kuma munafiki yana mummunan aiki kuma yana sa ran za a masa gafara shi yasa lokacin da aya ta sauka wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke bayarwa daga gare su abin da aka umarce su na ibadodi na sallah da zakka da haji da azumi da makamantansu tare da haka suna tsoron idan an bijirar da wannan aiki nasu a wajen Allah ko Allah zai karba ko ba zai karba ba to waɗannan su ne muminai na gaskiya don haka ne Hassan Basri yake cewa innal mumina jama'a ihsanan wa shafaqatan shi mumini yi aiki mai kyau kuma yana tsoron kada a ƙi karɓa ice wa aunan munafika jama'a isa'atan wa amnan shi ko munafiki yana munana aiki sannan kuma yana sarai. rai shi ko musulmi yana aiki mai kyau kuma yana tsoron ko ba za a karɓa ba shi ko munafiki yana munana aiki kuma yana sa zai wuce kai da kake munana aiki kuma kai kake sa ran zaka wuce to wannan shi yasa wato munafiki ya zama abin tsoro shi yasa na Aisha da ta tambayi Annabi alaihi salatu wassalam cewa ya Rasulullah wannan aya yana nufin mutumin da ya zine sha giya ne ta ce a'a ya ke yar siddiq sai dai ana nufin mutum ne ya yi azumi ya yi sallah ya yi sadaka kuma yana tsoron cewa ko za a karba ko ba za a karba ba. Saboda wannan shine wato abin da ya kamata mako darasi na farko da ya kamata alhaji ya koya don gane ga fitarsa zuwa ga aikin haji darasi na biyu shine Alhaji wal istijabatu wanda ya fito haji to fa ya amsa kiran Allah ne domin haji ɗa'a ce mai girma biyayya ce babba kuma tabbatar da tauhidi ne da kamalan ƙanƙan da kai da kwantar da kai da kuma zubewa a gaban Allah ta'ala hajji fita ne daga wani abu da ka saba na jin daɗin duniya kuma kai hijira zuwa ga Allah ka bar dukiyarka ka bar eh, iyalanka ka bar 'ya'yanka ka tafi baƙunta ga barin gidanka da ƙasarka ka cire tufafinka da ka saba sawa kana mai sanya wato gyauto kana ɗaura zani ka cire hularka ka cire rawaninka ka cire mukaminka ka ƙanƙan da kai ga Allah ka bar sa turare da, da, da, da kusanta iyalanka ka cire takalmi kafa ciki ka yi wato kama da wani eh, matace-matace. ga idanka tana zubar da hawaye ga harshenka yana ambaton Allah kana mai ƙaunar samun rahamar Allah kana tsoron azabarsa kana cewa labbaika Allahumma labbaika ya Allah na amsa maka na kuma amsa maka ni ne kankan da kai ni zuwa gare ka mai amsa kiranka ne mai jawuwa ne zuwa ga hukuncinka mai kuma bin umarninka ne wannan talbiya ita ce alamar hajji musulmi ya fara ayyukansa na hajji da cewa na amsa maka Allah kuma ya tafi zuwa ga maka yana mai wannan talbiya har ya kai ga ɗakin Allah har sai zuwa lokacin da ya fara ɗawafi yana talbiya duk sanda ya tashi daga wani rukuni zuwa wani rukuni yana mai haɗa wannan da cewa ya kwantar da kai ya ƙanƙan da kai ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala to shin wannan ba yana nufin wajibi ne akan musulmi ya zama kowane lokaci yana cikin talbiya ba rayuwarka gaba ɗaya talbiya ce ta amsa kiran Allah kana mai amsa kiransa kana mai jawowa zuwa ga hukuncinsa shin ba wajibi ne akan musulmi ba ya zama sha'aninsa a cikin komai biyayya ne ga Allah amsa kiran Allah ne bin umarnin Allah ne Allah ta'ala ya umarci bayansa da yin sallah da azumi da zakka da sadaka da cika alkawari da amana da kyautatawa shin a nan ma ka ce kalla Allahumma za ka yi tauhidi za ka bar shirka za ka yi sunna za ka bar Bida'a, za ka yi biyayya za ka daina sabo za ka nisanci sabo labbaika a akan tauhidi ka amsa kan kasuwancinka akan sana'arka akan mulkinka rayuwarka gaba ɗayanta ka amsa ta da labbaika labbai ka. shin ka amsa kiran Allah yadda ka amsa kiran sallah akan kiran Allah akan haji haka ka amsa kiransa akan sallah ko me kake aka kira sallah zaka bari ka je ka yi yadda ka amsa kiran Allah akan haji haka ka amsa kiran Allah akan zakka cewa za ka fitar da zakka yadda Allah ya ce yadda ka amsa kiran Allah akan akan haji haka ka amsa kiransa akan azumi yadda ka amsa kiran Allah akan haji haka ka amsa kiransa akan za gaskiya za cika alkawari za kula da amana za alheri za nagarta za kyautata yadda ka amsa kiran Allah akan za yi waɗannan abubuwa haka kuma ka amsa kiran Allah akan cewa ka nisanci zina da kisan kai da shan giya da ƙarya da ha'inci da zamba da cin amana to wannan shine sha'anin umarnin Allah da yake bawa da kuma hane-hanen da Allah yake bawa domin mutane dangane gaban umarnin Allah ko hannunsa sun kasu gida-gida za ka iya kasa mutane kashi hudu akwai wanda Allah ya masa gamdakatar ya amsa ba Allah duk abin da aka ce a yi na biyayya yana tashi ya yi kuma duk abin da aka ce a bari na sabo yana bari wannan shi yafi kowa cin nasara yafi kowa cika a cikin addini in ka ga sabo ya zo masa ko sai dai irin ɗan kaɗan haka wanda yake na gazawa ɗan adam akwai kuma wanda yake hannuwa ga barin an masa an masa biyayya an ce yayi wato baya yi sannan kuma in an hana shi baya hannuwa wannan shi yafi kowa nisa da Allah domin Allah ka da shi dama shi bai haifa ba haife shi ba kai halitta daga cikin halittunsa kuma ya ce ya halicce ka ne domin ka bauta masa to wannan bauta da za ka yi da biyayyan nan shi ke nuna kai na gari ne kuma ka amsa kiran Allah to wani ya amsa yi zai yi bari zai bari wani kuma ya ki amsa yi ya ki amsa bari wani ya amsa yi ya ki amsa bari wani ya amsa bari ya ki amsa yi a yi za ka gan shi a bari ba zai bari ba amma an ce a yi zai yi an ce a bari ba zai bari ba wani an ce a bari ba zai bari ba an ce a yi zai yi wani an ce a bari ba zai bari ba an ce a yi ba zai ba wani kuma an ce a yi zai yi an ce a bari zai bari saboda haka ka duba ka da Allah ta menene ya sa a yi wanda kake yi me Allah ya ce a bari wanda kake bari saboda haka zuwa zuwanka haji wata jarrabawa ce Allah ta'ala shi sa zaka ga a wani gurin sai a ce ka cire kayanka wani gurin sai a ce kakka shafa turare wani gurin sai a ce kakka sa wando wani gurin a ce kakka sa riga wani gurin a ce kakka sa hula wani gurin a ce aje a wuni wani gurin a ce a je a kwana wani gurin a ce a zagaya wani gurin a ce a yi sauri wani gurin a ce a fita da gudu kai da kanka ka san wannan gwada ka ake a kowane guri akwai makin da za a baka a duk waɗannan gurare akwai makin da za a baka na kayi daidai akwai makin da za ka karɓa na baka yi daidai ba sai ka kowa zai iya samun kansa a cikin wanda aka amshi aikinsa zai kuma iya samun kansa a cikin wanda aka abin nan shine malam ibnu shubra ma yake cewa ina mamaki ga wanda yake nisanta cin abubuwa masu daɗi saboda tsoron kasa sa masa ciwo amma kuma na mamaki yadda baya iya kiyaye sabo domin kai ya shiga wuta likita zai zo ya sama dokoki kada ka sha ruwan sanyi saboda me kakka cutu kakka sha kakka ci abu mai maiko ko mai kitse ko mai mai saboda kaka cutu kakka sha shuga kakka ci gishiri kaka sha kanwa da kanwa da gishiri da zaƙi da sanyi duka a ce maka an hana ka waɗannan abubuwa ne saboda za su cutar da kai to waɗancan abubuwa da Allah ya hana ka su ma cutar da kai za su yi to yadda kake gudun kada gangar jikinka ta cutu ta hanyar cin abubuwa masu daɗi da likita yake ga jikinka ba zai duk da abubuwa ne masu daɗi a baki amma kuma za su cutar da kai a gangar jiki kuma ka yadda da shawarar likita ka nisanci wacce abubuwa masu daɗi saboda tsoron kasu cutar da gangan jikinka domin sa ba za ka nisanci abubuwan da Allah ya hana ka ba wanda za su cutar da kai a lahira a kona ka da wuta abubuwan da za su ƙona ka a cikin wutar jahannama ka ƙi ka nisance su yace to ina mamaki ga wanda likita zai ba shi doka ya kiyaye abubuwan da za su cutar da shi a jiki amma Allah ya bashi doka ba zai kiyaye abin da za su cutar da shi a lahira ba haka na Hammadu bin Zaid yake cewa ina mamaki ga wanda yake nisantar abubuwa masu cutarwa amma kuma baya nisantar saɓuɓɓuka masu cutarwa likita zai baka dokokin cewa abinci kaza zai iya cutar da kai ko da ku yana da daɗi ko da ku halal ne ga wani ko da ku ya dace da wani sai ga an zo an jibga maka dokoki Ka ji wallahi likita ya hana ni likita ba inda mutum yake cewa Allah ya hana ni likita ya ce kaza likita ya ce kaza ka yadda da dokokin likita waɗanda amfaninsu za su tsare maka lafiyarka amma ba ka yadda ka bi dokokin Allah ba wanda amfaninsu za su tsare ka gabarin shiga wuta kai da ka amsawa Allah wannan kira da ya maka ka tara dukiyarka ka tafi aikin haji to kada ka je kai hajijiya ka dawo ya kamata ka lura da darussan duk da za ka ɗauka duk inda aka ce a yi to a ganka cikin masu yi cikin nutsuwa cikin kwantar da kai ba da alfahari ba ba da surutu ba ba da mita ba wani za ka ga mita an yi rana yi ta surutu yau rana ake yi ta surutu an yi kaza to kai dama ai ka san za ka sha rana kai da baka ji yaƙin badar ba baka ji yaƙin uhudu ba baka je yakin taboka ba baka je fatahu makka ba baka je hunaini ba to haka kawai zaka shiga aljanna dan lokaci kankani yanzu ma da ake tafiya a mota motar da AC hmm, dan gurare kaɗan ne dan mutum zai dan taka a kafa ya je ya dawo amma sai kaga yana ta yana yana ta mita yana ta surutu yana ta faɗan maganganu wanda daga nan zai rushe aikinsa kai da ka zo neman gafara Allah wannan faɗan damuwar da wannan ɗan zafi zafin da ɗan ɗumi ɗumin ba fa yadda za a yi ibada babu shi Jiya da gwamnati ta kai ga kyautata mana da sauƙaƙa mana da kawo mana abubuwa da garuwan ruwan sanyi nan a gefe ga hemomi nan an zuba musu AC ka duba lokacin sabai fa ba fa AC nan ba fa tantin nan fa fata ce fa mutum zai sa gwafa ya tare ta fa ya shiga karkashin ta ya zauna haka annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi aikin hajji da sa ka dinga tunano halin da na da suke yanzu kai godiya zaka wa Allah amma ne dinga surutu AC ta yi kasa ruwa ya kasa mu samu kaza ba ruwan nan ba sanyi kaza to wannan abun bai kamata a dinga jin su daga bakin alhaji ba kamata ya ka shagala da ibada ka shagala da neman kusanci ga Allah ka lura da wannan magana ta ibnu shubrama da ke cewa ajibtu liman yahtamiya liman yahtami min at-tayyibat makhafata da wa kaifa la yahtami min al-ma'asi makhafata nar ina mamaki ga wanda yake kiyayewa ga cin abubuwa masu daɗi wanda likita ya hana shi saboda tsoron kada su sa masa ciwo amma baya kiyayewa daga sabo saboda tsoron wuta hamadu bin zaid ya ce Jibtu liman yahtami min al-at'ima ha. wa kaifa la yahtami min adh-dhunubi lima'arratiha yace ta kaka ina mamaki ga mutumin da yake kiyayewa daga wasu nau'in abinci wanda likita zai samar doka cewa kada ka ci kaza zaka cutu kuma kaga yana bin dokan nan sau da kafa ka kawo masa abinci mai daɗi ce ina likita ya hana ina likita ya ce ka in sha wannan likita ya ce ka in ci wannan to Allah kuma da ya ce kai kaza kakai kaza kamata su ma ka tsaya ka lura da su domin za ka ga amfanin su a lahira don ka mu duba hadisi a cikin hudubar da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ittaqullaha ittaqullaha rabbakum ya ku alhazai ya ku masu zuwa aikin haji, ya ku dandazo ku ji tsoron Allah mahaliccinku wa sallu khamsakum salloli biyar kada su dinga wuce ku a jam'i wasu mu shaharakum ku kula da azumin wata ramadana wa addu zakata amwalikum ku sauke nauyin zakata dukiyarku da aka dora muku wa ati'u za amrakum za amrikum ku yi biyayya ga wanda yake shugabanta ku wa ati'u za amrikum ku yi biyayya ga wanda yake ma'abocin al'amarinku ma'ana wanda aka shugabantar da shi a kanku to ku yi masa biyayya Mutuƙar ba saɓon Allah ba ne ta da hulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar Allah haka wannan shine darasi na uku wato darasi na biyu darasi na uku alhaji wa zikir daga cikin darussan da alhaji zai ɗauka shine haji wata makaranta ce da ake samun darasin yawan ambaton Allah Allah ta'ala ya shar'anta wa mutane fa baki ɗaya aikin haji ne domin a ambaci Allah zikiri shine babban makasudin aikin haji duk ma biyayya duk wata da'a da Allah ya ce a yi masa zaga babban makasutun da shine ambaton Allah ba a shar'anta wata ibada ba sai don a ambaci Allah shi za ce wa azin fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru sumallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su halarci amfani da ke gare su kuma su ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan sanannu a bisa abin da Allah ya musu arziki da shi na dabbobin ni'ima fakulu minha ku ci daga waɗannan dabbobi na ni'ima da Allah ya hode muku raƙuma shanu awaki tumaki wa imul ba'is alfaqir kuma ku ciyar da talaka mai bukata kun ga ashe daga cikin manufofin aikin hajji akwai kyauta yalwata hannu buɗe hannu yin kyauta yin alheri kyautatawa mutum ta hanyar sakin fuska da murmushi da gaisuwa da kuma wani mai buƙatar ruwa kana da ɗaya biyu ka bashi mai buƙatar wanda guzurinsa ya yanke ko ya ƙare a taimaka masa ma'ana guri ne na kyauta da alheri da sadaka da kyautatawa guri ne na ambaton Allah haka na cikin suratul eh, baqara Allah ta'ala ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a kanku ku nemi falala daga mahalicinku wannan yana nufin kenan har a cikin haji ana iya yin kasuwanci a yi sana'a daga cikin eh, babban makasudi na aikin haji bayan neman amfanin lahira akwai kuma samun amfanin duniya ta hanyar in gwamnatin ƙasa ta amince a shiga da wani nau'i na kaya domin a kasuwanci da shi a siya a siyar to babu laifi mutum ya yi wannan nau'in na kasuwancin na abin da ya halatta ba wai kwaya da sauran abubuwa da a shiga da su ƙasar laifi ba ne dole ka tuntuɓi hukuma menene da menene kuma gwargwadon yawan abin da gwamnati ta amince a shiga da shi ni ma ina son shiga da shi to Allah ta'ala ya ce fa iza afattum min arafatin idan kuka wato kwararo daga arfa fazkurullaha ku ta ambaton Allah indal mash'aril haram wato wannan muzdalifa kenan wazkuruhu kama hadakum ku ta ambaton Allah kamar yadda ya shiryar da ku ah, wa in kuntum min qablihi la min wato kun kasance kafin wannan wato hakika kun kasance kafin sa kuna cikin batattu thumma afidu min a afadan sannan ku taho ku kwararo ta inda mutane suka kwararo ma'ana ku taho daga inda mutane suka taho daga arfa ku tafi muzdalifa wastaghfirullah ku ta neman gafara Allah inna Allah ghafur rahim fa iza qadaytum manasikakum in kun kare kun cika wato ayyukan ku na ibada to fadhkurullah nan ma dai ku ci gaba da ambaton Allah ka zikirukum aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku au ashadda zikiran ko mafi tsanani ma daga yadda kuke ambaton iyayenku haka za ku ambaci Allah ne ku a zo da sai dai a zauna ni ne wani dan gidan wani jikan wani kakan wani dan uwan wani shaqiqin wani abun wani ummun wani kana alfahari da danginka da yawan ka da takama Allah ya ce ku zubar da waɗannan ku ta ambato na kawai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu ku ta ambaton Allah in za a yi jifa ambaton Allah ake in ana dawafi ambaton Allah ake in ana sa'ayi ambaton Allah ake in an tafi mina ambaton Allah ake in an taho daga muzdalifa ambaton Allah ake in an taho jifa ambaton Allah ake ita kan da tsakuwar sai an ambaci Allah ake jefa ta Allahu akbar sai ka jefa Allahu akbar sai ka jefa ashe ba jifan ne babban makasudi ba ambaton Allah shine makasudi kuma shine abinda Allah ta'ala ya faɗa annan cewa ku tamba ambaton Allah sai ce faminan nas mutane sun kasu kashi-kashi Allah fara karkasa su anan man ya ƙulu rabbana atina fid duniya wani ya je aikin haji abin ya kai shi aikin hajin nan wata, wata kwangilarsa ce ta makale sai ce bari ya je ya haji ko za ta fito wani wata, wata mukami yake so bari ya je ya haji ko zai samu mukamin wani promotion yake so ba laifi ba ne ka tafi haji ka tafi umara don ka je ka gaya wa Allah wata bukata ka ta duniya amma kada duniya ce zama kaɗai ta kai ka gurin duk wannan zirga-zirgar da ake yi kai a zuciyarka ba ka zo ne don ka samu yarda Allah ba ka zo ba ne don ka samu kusanci da Allah ba ka zo ba ne don ka samu gafarar zunubai ba ka zo ba ne don a ɗaukaka darajarka don a kimanta ka don a gafarta zunubanka don a albarkaci bayanka sai kawai ka ce Allah duniya nake so zalla duniya nake so zalla duniya nake so zalla shine rabbana atina fid duniya rabbana atina fid duniya Allah ka ban duniya Allah fulus Allah kuɗi Allah mukami Allah mulki Allah jin daɗin duniya abu a karama kalla ka ƙara samana, ba ni duniya ba ni lahira to shine Allah ta'ala ce masu zuwa aikin hajji in suka zo addu'a sun kasu kashi biyu faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil min daga cikin mutane akwai ma cewa Allah ka bani duniya Allah ka bani duniya Allah ka bani duniya to Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq in ko lahira yake so kadai Allah bai ce zai bashi ko ba zai bashi ba amma sai ya ce ba shi da rabo a lahira ta aiwa Allah ya bashi duniyar kamar yadda ya roƙa ta aiwa kuma ya hana shi kuma bai samu duniyar ba wa minhum daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid na fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar daga cikin mutane akwai ma cewa Allah ka bani duniya mai kyau ka bani lahira mai kyau kuma ka tsare ni azaban wuta wannan ita ce kyakkyawar addu'a ita ce mafi daraja addu'a ita ce mafi girman addu'a ita ce mafi burin ƙasa addu'a ita ce mafi amfanin addu'a ka roƙi Allah ya baka duniya mai kyau ka roƙi Allah ya baka lahira mai kyau ai alhazai da sauran masu zuwa aikin haji da umara in ku manta ba ai daga alhajaril daga rukunin yamani zuwa alhajaril aswad ai wannan addu'ar ake yi ita ake so mutum ya ta yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka bani kyakkyawa a duniya ka bani kyakkyawa a lahira ka tsare ni azabar wuta ula'ika lahum nasibun mimma kasabu waɗannan sai Allah ya ce waɗannan suna da wani rabo daga abin da suka tattala wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne sai ce wadhkurullah fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigaggu waɗanda ba su wuce shida ba gaba ɗaya na aikin hajjin ko ba su wuce biyar ban an haɗa da ranar arfa ko ba su wuce hudu ba in an haɗa da ranar hajjin akbar ko ba su wuce uku ba in ayyamin tashriqi ake aka shigo da su faman ta'ajjala fi yawmaini Allah ce wanda ya gaggauta a cikin kwana biyu wato kwanakin jifa ya kwana biyu kadai fala ithma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ya cike kwanakin kuma ya karasa fala ithma alai shi ma babu laifi a kansa liman ittaqa wa taqullaha wa lamu annakum ilayhi tusharun mutiya lura da wannan wasiya mai girma da wannan umarni na karamci da lazimta ambaton Allah a cikin dukkan ayyukan aikin haji wajen tsayuwa arfa ne Eh, wajen ambaton Allah ne wajen mash'arul haram ne wajen ambaton Allah ne wajen yanka ne wajen ambaton Allah ne wajen ayyamu tashriqi ne lokaci kwanaki ne na ambaton Allah zikiri shine babban makasudin wato aikin haji saboda haka ba ma sanya ibada ba kamar da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisin Abu Dawud inna ma ju'ila tawafu bil bait was-sa'yu bayna safa wal marwa wa ramyul jimari li iqamati zikrillahi azza wajal annabi alaihi salatu wasallam yace an sanya kadai dawafi gaba ɗaya dawafi da ake yi da sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa da jifa da ake yi duk an ambaci Allah ne dan ambaton Allah ne makasudin sa ambaton Allah da ta nan za gane cewa ashe babban makasudi shine mutum ya buɗe wa kansa kofa na yawan ambaton Allah qimus salati li zikiri ya lazanu dil salati fasau ila zikrillah kaga addinin gaba ɗayansa zikiri ne ambaton Allah ne neman kusancin Allah ne saboda haka zikiri shine wato babban abin da ake so a raya a cikin wato aikin haji shine mutum ya ta ambaton Allah ba surutu ba zaman gulma ba yi da mutane ba tsurku ba annamimanci ba cin naman mutane ba ba haddasa ga gingimin duniya za a shiga a ita ba duk wannan duk kai su wata goma sha ɗaya duk kai su kamori wannan lokacin da ka shiga aikin haji ya kamata a rage shiririta a kama ayyuka da za su ƙara kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sana abu na hudu hajji da at-tawakkul me ake kira at-tawakkul at-tawakkul wani mukami ne na hada sababi da aiki abin da ake kira isdiqul itimadi alallah Allah li jalbil manafi' wa daf'il madar ma as-siqa billah wal akhdh bil asbab al mashru'a ta'rifin tawakkuli shine eh, eh, sika mutum ya samu yarda da amincewa mai ƙarfi tsakaninsa da Allah cewa babu wani abu da zai zo maka na amfani babu wani abu da zai zo maka na cutarwa babu wani abu da ka rasa na amfani babu wani abu da abu zaka rasa na cutarwa face Allah ta'ala ne ya kare ya isar da abu saboda wannan dogaran da zaka dogara ga Allah bai hana ka kuma kai riko da sababi ba domin a wannan babin akwai akwai ifrad akwai tafarid akwai wast wani an tambayi sayyidina Umar menene tawakkuli yace kai shuka kai noma kai ban ruwa ka ga dogara cewa ba mai iya fito da wannan noman sai Allah ka yi aiki kuma ka dogara cewa aikin kaɗai bai isa ba sai da taimakon Allah haka wani sai ya zauna baya komai yana jiran arziki kawai shi yana roƙon kawai a bashi abu ne su dufatan ba wani sababi ba, aiki to wannan ba tawakkuli ba ne damar maka duba za mu ga akwai aya ta sauka wata zawo in na khairar zadi taqwa an ce wasu mutane ne za su tafi aikin hajji sai suka ki ɗaukan guziri da aka tambaye su suka ce ai su sun dogara ga Allah ne aka ce a'a wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa cikin sababin sauka wannan aya an ce wasu mutane ne suna fita zuwa ga aikin hajji ba sa yin guziri suna ɗauka cewa kamar shi haƙiƙanin tawakkuli shine wato ka buƙaci mutane su taimaka maka kuma idan yunwa ta dame sai zo suna roƙo suna bara ya zo a cikin sahihul bukhari daga abdullahi nan abbas yake cewa kana ahlul yaman yahujjun wala tazawwadun wato akwai wasu mutane daga kasar yaman a wancan lokaci ba na wannan lokacin bane na wancan lokacin ne suna yin haji ba sa guziri ya qulu na hannu mutawakkilun su ce mu mun dogara ga Allah ne fa iza qadimu makka sa'alun nas in kuma sun zo makka suka ji yunwa ta dame sai zo suna roƙon mutane shine Allah saukar da cewa tawzawwadu ku tafi da guziri in za kaji ka tafi da guziri bayan wanda gwamnati za ta baka in kana da ƙare ma ƙara domin za ka je ƙasa bakunta kuma dole ka kula da guzirin nan naka da fasfot ɗinka da guzirinka ka sa su can ƙasa ka kai su bila ka kulle su a bila duk da ka jikin inda yake a jikinka nan ne bila to ka kai su can saboda wani yana nan shi kuma ba shi da imani ba shi da tausayi kana nan kana shauƙi Allah ya maka gafara wani yana can yana zungurin yadda zai yanke maka guziri jama'a mutane fa sun lalace sai waɗanda Allah ya tsare ya bar su akan gaskiya in ba rashin imani da rashin tausayi ba da rashin ta ido mutum ya tafi ɗakin Allah yana yankan ajihu wakwai wanda yake safansarin ɗin ɓarayi ya ɗauki nauyin ɓarayi ya ba su kuɗi ya biya musu ya musu biza su shiga cikin alhazai kuna can kuna ɗawafi suna yankan muku guziri sai sun gama su zo su kowa ya tattaro abin da iyanko a nan ne zai biya wanda ya bashi kuɗin nan kuma shi ma a nan zai samu kuɗin da zai da gida ha kuma yana sa'a ya yanke ma alhaji baƙon Allah wanda yake ɗawafi wanda ko tsuntuwa ba a yadda a yi a cikin garin maka ba in dai ba cigiya za ka yi ko ka sanar da hukuma ko ka ba jami'ai ba da haka wani gani yake in ya tsinci kuɗi a maka kamar ma addu'a sace ta faɗa Allah ya sa wani yadda kuɗi ya ɗauka malam mun ga alhazai masu imani mun kuma ga wasu marasa imani akwai wanda ya tsinci dukiya mai yawa wanda wannan dukiya da ya tsinta daloli ne masu yawan gaske amma ya kawo ya zo ya kawo cewa gashi ya tsinci kuɗi ya kawo hukuma cewa ya tsinci kuɗi wani kuma shi zai je kuma yankewa wani alhajin kuɗi sadaka magana guziri a aikin haji da dogaro ga Allah dogaro ga Allah ba yana nufin ka rike sababi zalla ka ɗauka dan na iya kaza dole in samu kaza ba kamar masu ganin ai sai ka yi boko sai ka samu digiri na kaza sannan za ka iya cin abinci ko kai sana ko kai arziki sai kuma Allah ya nuna ba haka ba ne wannan shi ma wani sababi ne za ka iya ci ta nan za ka iya ci ta wata hanya sai mutum ya karatun ko bai samu aiki da wannan karatun ba sai kaga ya samu aiki a wani guri da ba da wannan karatun ba kuma kaga ya arziki wani za ga ya je karanta pharmacy sai ya zo shiga kasuwa kuma ya zama amshakin dan kasuwa wani ya je karanta medicine ya zo kuma mai kai zama likita sai ga ya zama dan siyasa an bai a wani guri kuma ya kaza saboda haka kai dai ka tashi kayi aiki amma kakka ɗauka dan ka iya wani abu lalle a wannan abin zaka ci a'a Allah sai ya buɗe maka ta wata hanya daban yasa an kaga hanya ana turmutsutsi an cike canza hanya wata hanyar sai ka je ka tara can ba kowa sai ka je ka kama abin da zaka yi din da kaga ana turmutsitsi ana ihu ana bige-bige ana hassada ana make juna to canza layi ba nan kadai Allah ya sanya arziki ba akwai hanyoyin arziki da dama su mutane watakila nan suke ganin kadai za su samu arziki yasa suka yi cinkoso a nan amma wasu kofofin na Allah suna nan babu kowa a bakin kofar da kana zuwa can sai Allah ya bude maka kai gaba haka wani kuma in an ce a dogara ga Allah sai ya ƙi yin aiki wani kuma sai ya aiki ya ƙi dogaro ga Allah so da haka menene mafita a cikin babin tawakkuli a aikin hajji shine dogaro ga Allah tare da riko da sababi ibn abidun ya rawaito a cikin kitabu tawakkul daga ma'awiya fi qunra yake cewa sayyidina umar ya gamu da wasu mutane daga cikin mutanen yaman ya ce ku suwaye suka ce mutane ne masu dogaro ga allah ya ce a masu dai ci ci ma zaune dai ita abin da ake kira tawakkuli shine kai shuka sannan kuma ka dogara ga allah cewa ba mai fito da wannan shuka sai allah amma ka bata taki ka sa maganin kwari kai noma kai maimai kuma ka jira ikon allah amma ba ka zauna a gida ka ce Allah ka maka abinci ba an tafi kasuwa wasu tafi kasuwa wasu tafi gona wasu tafi kiwo wasu tafi sana'a wasu kama aikin yi kai ka zauna kana jiran wai sai Allah ka maka inda kake no Allah so yake ka tashi ka kama sababi fa ba a sababa fatta ba a sababa ka bi sababi yace mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min da'if wa fi kullin khair mumini wato mai karfin imani shi ya fi alheri shi ya fi soya zuwa ga Allah daga mumini rarrauna sai ce wa fi kullin khairun a cikin dukkan muminai akwai alheri ihris alama ma ka kayi kwaɗayi kayi marmari ka sa rai a cikin abin da zai amfane ka wasta in billah kuma duk abin da zaka ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah ka nemi agajin Allah ka nemi kulawar Allah ka nemi shigar Allah wala ta'ajaz kada ka gaza kaka kasa kakai raki kakai nawa kakka tsorata kakka ja da baya kakka zauna kana jira a'a ya hirs alama yan fa'uka wannan amfanin zai hada amfanin duniya da amfanin lahira da amfani na kusa da amfani na nesa da amfani babba da amfani karami da amfanin da kai kadai zai amfana kasir da kuma amfanin da kai zaka amfana wani ma ya amfana duk suna karkashin wannan wasta in billah a cikin akwai imani da imani da kaddara da hukuncin Allah da kuma amani da dogaro ga Allah da kuma sika cewa Allah ke yi wato babu mai yi sai Allah wannan shine wato darasi na hudu sai darasi na biyar hajji da tuba daga cikin wato babban makasudi na aikin hajji shine wato tuba zuwa ga Allah hajji wata kofa ce mai albarka da cikin kofuffukan tuba da kuma koma zuwa ga Allah da fita daga zunubi da kuma yanci daga wuta Imamul bukhari da muslim sun daga abi hurairata wanda ya yi hajji ba tare da ya fasikanci ko ya wato uh, aikata kwarkwasa ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa wato ta haife shi hakanan kuma a ruwayan Amurbin al'as as yake cewa baka shina ba cewa musulunci yana rushe duk laifukan da aka aikata kafinsa kuma hijira tana rushe duk laifukan da aka aikata kafinta hakanan haji yana rushe ayyukan da aka aikata kafinsa kuma yace daga umara zuwa ga umara suna kankar abin da ke tsakaninsu na zunubi hajji kubutacce wanda aka yi shi akan shari'a da ikhlasi kuma dan Allah ba shi da wani sakamako sai shiga gidan aljanna ko babu wata rana da Allah yake yanta bayi daga wuta kamar wato rana arfa Allah yana kusanta ya alfahari da yawan mutane da suka taru a wannan guri yana cewa me waɗannan suke nufi me ya kawo su wannan gurin a ce Allah sun zo ne neman gafararka neman jin kanka neman kaza kaza kaza to sai Allah ta'ala ya ce to na gafarta musu ya sa mala'iku zama shaida ya gafarta mutane haka neman gafara Allah yana cikin babban makasudi da ya kamata alhaji ya sa a ransa cewa na tafi aikin haji ne to kai da ka je neman gafara bai kamata a wajen neman gafaran kuma a same ka da laifuffuka ba a ce an yi sata a cikin alhazai ana cigiya kuma a ga abin a ajihunka ko a ganshi a cikin ka a daure ka yi abin kunya ka zubar da kimarka na ga an kama wani da ihraminsa da komai ana tafka masa mari ya yanke mota hajjiya kuɗi ko ka zai ka ce mutum ya baka kai masa canji ka tafi da kuɗin ka tafi da kuɗin ko ka cuci mutum wajen siyo masa ko ka cuci mutum wajen siyan masa ko wasu zo su karɓe wa alhazai kuɗi cewa za su je su yi musu hadaya su karɓa kuɗin su je su cinye ko su je su yi musu ƙananan raguna a cewa mutum ka bada kuɗi riyal 300 za a yanka maka ragon hadaya na 350 a je a yanka maka na 200 a ɗauke riyal 150 ɗin ko mutum ya dawo gida yana cewa ya tara kuɗi ka tara kuɗi ko ka tara azaba alhaji wani ya sai da motarsa wani ya sai da sansa wani ya sai da kaza ya haɗa kuɗi ya tafi aikin haji kai jami'i ka zo ka karbe masa ka yanke kuɗin kuma ka zo kana cewa ka samu alheri aikin haji ka samu alheri a gidan wa ka cuci alhaji bakon Allah ka zalunce shi saboda haka akwai hatsari sosai yadda wasu ke ganin kawai guri ne kawai da za a je a samu kuɗi kamar kowane kuɗi aka samu ya halatta to wannan ya kamata a kiyaye to daga cin abin da ake so mutum ya mai da hankali aikin hajji shine guri ne na tuba guri ne na neman gafara guri ne na jin kai domin ya ce ku biyar tsakanin hajji da umara domin suna kore zunubi kuma suna kore talauci kamar yadda zuga-zigi yake goge karfe daga tsatsa da zirare da azurfa akwai hadisin da ya ce Allah ta'ala shine mafi farin ciki da tuban bawa daga ɗayan ku da ya faɗo daga kan raƙuminsa kuma raƙumin ya ɓace masa a cikin ƙungurmin daji a ta ta musulun Allah shi ne mafi tsananin farin ciki da tuban ɗayanku lokacin da ya tuba zuwa gare shi a bisa wanda ya faɗo daga kan taguwarsa a cikin daji ta gudu ta gudu da gare shi kuma ga abincinsa da abin sha yana ciki ya ma fidda tsammani ba zai ganta ba ya jin gindin mashiya ya zauna sai wato sai sai kawai ya gaggaci ta dawo ya duba ya ganta a tsaye a kusa da shi ya kama wato ragamata ya yi farin ciki saboda jin daɗin taguwarsa ta dawo da guzurinsa da ruwansa da abin hawansa wanda da ya fidda rai mutuwa ce kawai ta rage masa sai kawai ya ga abinsa ya dawo to farin cikin da wannan bawa ya shiga Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya fi kowa farin ciki fiye da wannan saboda ma jin daɗi ne ma ya kuskure ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yana son ya gode ma Allah cewa ya tabbata cewa sai ya kuskure ya ce Allah kai ne bawa ne ni ne mahaliccinka akhta amin shiddatil farai saboda tsaba farin ciki ne ya sa ya kuskure saboda haka muna godiya ga Allah wannan watanni da muke ciki watanni ne masu alfarma daga cikin alfarma wannan wata ba a kisa ba a faɗa ba a zubar da jini wata ne na yafiya da gafara da jin kai watanni masu alfarma zulqa'adati yana ciki zulhajji yana ciki almuharram yana ciki da haka mu dinga yi muna tuna cewa fa muna cikin watanni masu alfarma muna lokuta masu daraja wanda ake son a ga halayenmu da ɗabi'o'inmu sun canza yanayinmu ya canza kuma daga nan za mu koyi abubuwa da yawa daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya wato saukar da waɗanda ya kira zuwa gare shi saboda haka haji hajji darasi ne babba da alhaji zai kwasa da wanda zai koya da kuma abin da zai gani da abin da zai ji da abin da zai ɗauka da abin da zai aji. daga cikin manyan darussa mun buɗe layi daga cikin manyan darussa shine yadda ake sa hirami wannan shi kansa tunatarwa ce daga cikin darussa da ake ɗauka da fa'idodi waɗanda ba za su iya kantuwa ba shine irin tufafin da alhazai suke sawa wanda shi ma wa'azi ne mai tasiri musulmi idan ya kai miƙati wanda aka sanya masa miƙatin nan za ka ga ya cire tufafinsa ya sanya gyauto a ƙasa ya samu ya mayafi a sama ko waye shi ko sarkin ina ne ko malam waye ko alhaji waye ko honorable waye ko excellence ko shugaban ƙasa ne sai ya cire tufafinsa ba alfarma a gurin ba za a ce a to kai ai excellency ai ko ba sai kun ci ba excellency a gurin Allah ake magana da haka kowa sai ya cire rigarsa kowa sai ya cire wandonsa a ranar shugaban kasa in ya je haji bai da wando ba riga ba hula sarki sai ya kwance rawani wannan gurin yadda ake maka in za a saka ka a kabari ai duk sarautar ka ba za a maka sarauta a maka rawani a sa maka alkyabba a shafa maka turare a sa maka takalma a sa ka a kabari ba kan haka ma ka an tsokano maka wata matsalar a kabari musamman a ce kai ka bada umarni a yi haka saboda haka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fari aka sa guda uku aka lullube shi a ciki aka nanade shi a ciki aka sa shi sallallahu alaihi sallam a cikin kabari saboda haka cikin wannan tufafin ma da muke sawa ai shi kansa in kuka lura fari ne kuma guda biyu ne Yayi kama da likafani wani zai zo a cikin shadda galila wani zai zo a cikin sufa kaza mace a cikin to duk waɗannan tufafi da muke sawa za ka ji an ce mu cire su ba bambanci tsakanin mawadaci da talaka da sarki da wani ake shugabanta kowa ya yi daidai a cikin tufafi wannan yana tuna mana abubuwa guda biyu yana tuna mana da likafani yana tuna mana da ranar mutuwanmu kuma yana tuna mana da ranar da za mu tashi a gaban Allah ranar da za a cire wa mutum tufafinsa gaba ɗaya a bashi daga shi sai ne kowane irin tawafi kake sa komai tsadar su ranar ba za a ce a sa maka su ba ba za a ce ai alhaji ya saba sa shadda ko ya saba sa lesi ko ya saba sha eh, abin nan wancan kalan tufafin can ba a sa masa irin su babu wannan farin dai shi za a sa maka shi za a samun shi za a sa masa shi za a sa mata irin waɗannan tufafin su ne ake tafiya lahira da su duk wani abu mai tsada ma da ke jikinka sai an cire shi to kaga wannan kadai darasi ne babba in mutum ce oh yau wai alhaji wane malam wane mai sarauta wane mai shugabanci wane wai shi ne yau kansa ba hula kansa ba rawani shi ne yau ya faɗe ya cire safa ya cire sau ciki ya ɗaura zani ya kuma yafa mayafi to in ba Allah ta'ala ba waye isa ya mayar da ɗan adam cikin wannan yanayi to wannan duka tuna maka ake cewa akwai fa wani yanayi da nan gaba kaɗan idan kwanakinka suka ƙare za a yi maka sutura za a saka a cikin wannan tufafi kuma za a saka a wannan guri mamu ya rawaito a cikin eh, musnad daga samurata bin jundub cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya farare a cikin tufafin ku ma'ana ku dinga sanya fararen tufafi domin su ne mafi tsarki mafi tsafta kuma mutane sun mutu ku dinga samu su likafani fari lokacin da annabi alaihi salatu wasallam Allah ya karɓi ransa an masa likafani a cikin fararen tufafi guda uku farare waɗanda aka yi su da sakar audiga ba a kuma sa masa riga ba a sa masa rawani ba imamul bukhari da musulun su rawaito daga nana aisha Allah kara mata yarda ta ce kufina sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin yamaniya bidin sahuliya min kursufin laysa fiha qamisun wala imama nana aisha hadisin bukhari mai lamba ta 2264 da musulun mai lamba ta 941 take cewa lokacin da Allah ya karɓi ran annabi alaihi salatu wassalam an masa likafani da fararen tufafi irin sakar kasar yaman waɗanda aka yi su da azur aka yi su da wato auduga amma a ciki babu riga babu rawani to wanda diya mutu haka za a yi masa a cire masa tufafin a masa wanka a cire masa tufafinsa a nannaɗe shi a cikin likafani farare a yi masa sallah sannan kuma a je a gabatar da shi zuwa ga sa da haka alhaji lokacin da yake cire waɗannan tufafi a lokacin miƙati yake sanya na ihrami to yana tuna wannan halin ne yana tuna wannan yanayin ne da ba makawa in ma kaga an gawa haka to ta samu gata ne wani ma ƙone yake kurmus ba ma a ganin gawar wani ma ba ma a ganin wato ma jikinsa ga baki ɗaya ba a ma gan ba balle a yi masa likafanin wanda ma kaga ya mutu ha an ga gawarsa ha an zo an mata wanka ha an sa mata likafani wani abu ne kuma daban to kaga wannan wato sai mutum ya tuna wannan zai tuna wa mutum wannan to daga cikin darussan da ake samu a lokacin aikin haji bayan wannan shine matsayin malamai matsayin ilimi za ka duk motsin kai aikin haji na karatu ne nan za ka gane daraja ilimi da malanta fasalu Allah zikir in kuntum la ta'lamun shi yasa malamai ake son a yawaita su a cikin aikin haji malamai su je aikin haji saboda za su amfanar da jama'a duk wani motsi sai an tambaye ka akara maka Allah wallahi susa ne yaya yana jin tsoro kada wai malam susa ne na ga dan wani gashi urin ya faɗi wai an ce in gashi ɗaya faɗo raƙumi karɓar kalla ba wannan ake nufi ba wani ya ce to malam ga farce na ya ɗan kare ni kuma gashi na saba ina ɗan gutsira to na ɗan gutsira farce nan da na an ce kaza mai hukuncin kaza wani ya ce ya sha ya lemo mai ɗan zaki-zaki da dan ƙanshi kanshi a ciki wani ya ce a'a ya dan ji a cikin mota an fesa freshina shin wannan bai shafi hajjinsa ba duk waɗannan motsi saboda mutum ya san duk motsi a gurin nan akwai da shari'a ta ce a yi a waɗannan kwanaki na aikin hajji duk wani motsi sai ka tambayi malami ko ka karanta ko a karantar da kai ko kai tambaya su da ka anan mutum zai ƙara gane ƙimar karatu domin yanzu nan sai kai wani abin da zai rushe hajjin gaba ɗaya in ba malamai a kusa da za a tambaye su shi yasa idan hajjin da malamai suka yawa a cikinta masana suka yawa a cikinta to ita tana daga cikin hajjin da tafi kowace wato inganci domin malamai suna nan suna daɗa faɗakar da mutane ko da an karanta maka a gida to dole sai ka ga akwai bukata a sake ta maka wani wuri in ka je kuma sai ka ga wato abin nan shi yasa Allah ya ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ko ambaci ku tambayi masana ambato su ne masana ilimi in kun kasance ba ku sani ba malamai su za su yi muku bayani cikakke akan abin da ya kamata ku yi shi yasa al'umma ba za ta shiga bala'i ba sai lokacin da ta rasa malamai a cikinta abdullahi dan mas'ud yake cewa na umarce ku da yin ilimi da kuma kusantar masu ilimi kafin a karɓe ilimi kuma abin da ake kira karɓe ilimi shine masu ilimin ne za su dinga karewa jama'a za su daina neman ilimi saboda za a wayi gari ba a darajta ilimin addini amma yadda masu ilimin addini da masana addini a baya ko kai yanzu ɗanka hatta malamai da yawa ba sa sa yansu su yi karatun addini domin suna ga cewa ba za su samu cikakken aiki a abuja ba in ka zo sai dai a baka limanci ko a baka ladanci ce me islamic studies za kowa gudu yake ɗansa ya karatun addini sai kaɗan daga ciki ne suke barin 'yan su karatun addini amma suna ga bokon nan shi aka fi ci shi aka fi sha da shi bayan kai da kai kai kai ba da bokon kake ci ba ba kuma da bokon Allah ya kai ka wannan matsayin ba ba mu hana karatun boko ba wajibi ne mu duk suna yi amma ko mu daina rena karatun addini domin karancin masu ilimin addini da rashin darajta su yana sa mutane su fidda sha'ani su fidda tsammani su fidda rai su yi watsi da ilimin addini domin sun san baya biyan bukata to da sai a wayi gari ba a yin sa in ko ba a yin abu to alama shi ta cewa abin nan ya dauko karewa ko ya dauko tafiya laka haka abdullahi dan mas'ud ya ce na umarce ku da neman ilimi kafin a dauke shi ɗauke ilimi kuma shine a kwashe masana ilimin na umarce ku da ilimi domin ɗayanku bai san yaushe zai buƙaci zuwa ga ilimin ba sai buƙata ta taso za ku samu wasu mutane suna raya cewa suna kira ni zuwa ga littafin Allah amma tuni sun yi watsi da littafin Allah a bayansu da haka ku daina yin bid'a ku daina wuce gona da iri ku daina zurfafawa ku riƙe na farko wato ku riƙe addini yadda ya zo daga manzo Allah alaikum wa alaikum bil atiq ku riƙe addini irin wanda aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine addini yardaje shine wanda aka saukar da yarda akan wanda suka yi shi yadda yake so in baka yi shi yadda yake ba ka da tabbas akan an yarda da kai ko ba a yarda da kai ba amma wanda suka yi irin na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da aya ya yarda da su radiyallahu anhu wardu anhu to ka kenan in kana son yarda Allah ka yi yadda suka yi kai yanzu in kai naka kai babu aya babu hadisin da ta nuna an yarda da shi amma an kai irin nasu tunda aka yarda da waɗanda suka yi wancan kai ma an kayi sa zaka sami yarda Allah daka da aqidarka da ibadarka da ka da akhlaq ɗinka ka yi shi yadda Allah ya saukar amma a bangaren duniya nan ne ake samun ci gaba shi addini ba a samun ci gaba a cikin sa ma'ana ba a masa ƙari ba a masa ragi shi yadda yake haka ake yin sa baya tsufa ya dace da kowane zamani da kowane gudu ga kowace al'umma da kowane yanayi amma harkar duniya shine ake kere-kere nan ne ake so mu kware a wajen kere-kere mu kirkiro abubuwan ci gaba a duniya ba mu kirkiro ci gaba a addini ba shi yasa yanzu turawa da suka kirkire-kirkire a duniya suka ci gaba mu kuma da muka kirkire a cikin addini sai muka ci baya ci kirkira a cikin addini ci baya ne kirkira a harkar duniya kuma ci gaba ne a duniyar shi addini a bashi yadda yake a yi shi yadda yake ita kuma duniya ai ta faɗaɗa bincike a kanta mai ta faɗaɗa bincike ya za mu inganta ruwan sha ya za mu inganta harkar lafiya ya za a ƙara inganta harkar gine-gine ya za a harkar ilimi harkar zamantakewa harkar communication harkar eh, ƙere-ƙere. harkar kwamfuta harkar duk waɗannan harkokin zamani na isar da saƙo waɗannan duk an bamu dama saboda harka ce ta duniya mai ta ƙirƙira mai ta zuwa da bidu'o'i a cikin waɗannan da ƙirƙire-ƙirƙire amma an zo addini alaikum bil atiki in an zo addini a yi shi yadda Allah ya saukar da shi kada a ce an ci gaba a soke wannan ko an ci gaba a aje wannan ko an ci gaba a daina wannan ko an ci gaba a ƙara wannan ko a rage wannan ko a canza ma wannan guri a canza masa zamani ko a rage masa adadi ko a ƙara masa ko a canza masa kaifiya ko a canza masa sababi ko a canza masa jinsi ko a canza masa guri ko a ƙara masa yawa ko a rage masa addini duk baya buƙatar wannan amma harkar duniya mu je mu yi karatun zamani mu karfafa ilimin zamani mu samu ilimi a wannan bangare to wannan yana daga cikin manya-manyan darussa da za a koya a cikin hajji darasi na na takwas shine darasin koyan wato sanin cewa ashe ba kai kaɗai kake addini a wannan duniyar ba makaranta ce hajji ta haɗin kai tsakanin al'ummar duniya duk ƙasashen nan na duniya za ga alhazai sun zo wani gurin ma da aka basu da yawa wani gurin a basu kaɗan ƙasa ɗaya da za a ce ta zo aikin hajji an ba ta adadin miliyan biyar za ta komo nan najeriya aka ce an ba mu miliyan biyar sai mun cike gaba ɗaya alhazan aka ce na najeriya mu za mu cike gurin shi yasa kowanne ake yan mana muna an ba mu dubu casa'in da biyar wata ƙasa an ba ta ƙasa da aka wata sama da aka wata ma alhajin ta biyar ne wani goma gwargwadon yawan musulmi da masu buƙatar zuwa haji ta gurin duk wannan ya nuna mana cewa kamar haji wakilci ne na duk duniya ta zo zaka ga halittun Allah iri-iri zaka ga bayan Allah iri-iri zaka ga kamanni iri-iri zaka ga mutane masu launi iri-iri masu jin yare iri-iri masu fahimta iri-iri kowanne gashi nan sun zo ne duka domin Allah ɗaya da ya halicce su a gari ɗaya a rana ɗaya a lokaci ɗaya tare da tufafi iri ɗaya suna zagaye ɗaki ɗaya suna kiran Allah ɗaya da kalma ɗaya suna roƙon gafararsa da jin kansa da rahamarsa da afuwarsa da yafiyarsa da neman ɗaukaka da neman gafara da neman karɓuwa da samun aljanna da tsira daga wuta saboda wannan shine a nan za mu tsaya sai kuma a darasinmu na gaba a cikin dai darussa daga aikin haji wassalamu alaikum